We will intensify in the first round immunization in the four affected local governments and then after that we move to five. A zagaye na farko mun dukufa ga rigakafi a ƙananan hukumomi hudu na jihar Borno da aka gano wasu suna da yara masu cutar shan inna. Sannan sai muka shiga jihohi biyar na yankin arewa maso gabas. Yanzu kuma za mu fara rigakafi a jihohi goma sha takwas. Ministan lafiyar Najeriya Dr. Isaac Adewale ke magana a taron sanar da ɗaukar matakin rigakafi a dukkan jihohin arewa in ka ɗebe jihar Kwara. It is estimated that we need about 300 million doses and uh, globally we can Adewale ya ce Najeriya na bukatar alluran rigakafin miliyan uku kuma zuwa yanzu za a iya samun miliyan ɗari da za su wadaci zagaye na farko a rigakafin. Hajiya Binta Adamu Bello ita ce babbar sakatariyar ma'aikatar lafiyar ta Najeriya. Ta yi karin bayani kan wannan shirin da ya biyo bayan gano cutar shan inna a wasu ƙananan hukumomi da ke jihar Borno musamman ma Goza da fitinar Boko Haram ta dakile wa dukkan yara rigakafin. Bayan wannan kuma za a shiga yi ma dukka ƙasa baki ɗaya wannan rigakafi na kwayan magani da allurai saboda a tabbatar da cewa wannan larura ta shigo cikin ƙasa ba ta yaɗu ba miliyan ɗari uku da ake nema kuma dama akwai ƙasa tana da su a ajiye da za su kai za mu yi wannan rawun na ɗaya round na biyu har zuwa round na uku kuma yanzu muna ta nema a ƙasashen duniya duk inda suke muna nan mun sa abin nan muna bincike duk inda suke da su a ƙasashe ko na kusa da mu ko na nesa da mu za mu nemo mu kawo Najeriya. A dama an tsara Najeriya zuwa baɗi watan Yuli za a sanar da cewa ta tsira daga wannan ciwo na shan ina. Shin da faruwar wannan al'amari har yanzu akwai ƙwarin gwiwar ci gaba da wannan ko sai an sake ake sabon lali akwai mana an ce za a zamu a watan yuli a kila abin da muka samu dan koma bayan da muka samu mai biya ya ƙara ɗaukar muku yan watanni kawai amma dai muna kan hanya a can jihar adamawa kuwa wakilin sashen hausa ibrahim abdulaziz ya jaddada wannan batu na ministan kiwon lafiya akan yadda za a kakkaɓe wannan cutar a najeriya daukan wannan mataki ma dai ya ko biyo bayan bular kwayar cutar shan inna ne wato polio a wani sansanin yan gudun hijira da ke jihar borno batun da ya sa hukumomin kiwon lafiya da kuma hukumar ba da agajin gaggawa ta najeriya ne masu ma aiki rigakafi a sansanin yan gudun hijira da ke jihar adamawa ko da yake kawo yanzu ba samu rahoton bular wani annoba ba to amma kuma hukumomi a jihar su ma dukufa ne wajen duba lafiyar yan gudun hijiran yayin da a bangare guda yan gudun hijiran ma ke cikin kwanciyar hankali da yake bai na matakan da suka dauka a yanzu babban jami'in hukumar ba da agajin gaggawa ta najeriya ne ma hukumar da ke kula da sansanonin gudun hijira wanda ma shi ke kula da jiyon alamar da taraba sa'ad bello ya ce tuni masu gudanar da aikin rigakafi a waɗannan sansani. kamar yadda ka sani ne masana eh, harkar lafiyar lafiya sun nuna mana cewa sau da yawa mutane da ba a masu rigakafi ba su suka fi kamuwa da wannan cuta saboda haka tun farko mu muka ɗauki matakai duk wani ba ko mutumin da ya fito daga ko kamarun ya shigo ko daga inda yake a bayan da aka kafi wuraren su da anayin boko haram farko abin da za a mai in ya shigo sansani shi ne a mai wannan rigakafi kuma yara ƙanana ana ci gaba su da wayannan rigakafi har duk lokacin da ake wa saura da suke cikin gari kamar a nan adama ban tsammani za mu samu irin wannan eh, matsala da aka samu a borno ba gwamnatocin jihohi mata ka muhimmiyar rawa wajen tallafa wa sansanin yan gudun hijira da rikicin boko haram ya raba da gidaje